sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci wanda yi daidai da karfe uku da rabi na marece agogon gundumar Columbia. A wannan rana ta talata goma ga watan Nuwambar shekara ta dubu biyu da ashirin. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da abokin aiki na Mahmud Lalo da sauran abokan aikin muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji cewar hukumar kasafin arzikin ƙasa na zargin babban kamfanin mai na ƙasa NNPC da zarar wasu kuɗaɗe daga asusun gwamnati ba tare da bin ka'idoci ba. Kana muna ɗauke da rahoto akan muhimmancin kyautatawa iyalai. Muna tafe da ma wasu rahotanni. Duk a cikin shirin muna tafa da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya. Bayan waɗannan muna tafe da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. A yau talata kotun kolin Amurka ta saurari muhawara kan yunkurin da 'yan Republican ke yi na soke dokan nan da ta samar da tsarin kiwon lafiyan nan mai rahusa da ake kira affordable care act da ingilishi sauraron karan na zuwa ne makonni bayan da mai shari'a amy coney barrett ta kama aiki a kotun wanda hakan ya ba masu ra'ayin mazan jerin rinjayen kujeru shida yayin da masu sassaucin ra'ayi ke da kujeru uku wani babban abin takaddama kan wannan shari'a shine yadda dokar wacce aka samar a shekarar goma ta bukaci mafi akasarin jama'a da su sayi inshorar lafiya ko kuma su fuskanci hukuncin tara a ƙarshen watan yunin baɗi ko farkon watan yuli ake sa ran kotun za ta yanke hukunci kan wannan shari'a ƙungiyar tarayyar afirka ta au ta yi kira da a tsagaita wuta a arewacin ƙasar ethiopia inda rahotanni ke cewa dakarun tarayya da ke yaƙi da hukumomin yankin tigray sun karɓe ikon wani filin jirgin sama a yau talata yayin da wasu dakarun yankin suka karɓe ikon wani sansanin sojin gwamnatin yankin kusan mutum da 2,500 ne suka tsere wa gidajensu suka shiga ƙasar sudan yayin da hukumomin yankin na sudan suka yi hasashen adadin masu gudun hijira zai karu a nan gaba ɗaruruwan mutane ne suka mutu a hararen sama a faɗan da ake yi wanda wasu ke fargabar zai iya jirkicewa ya koma na yakin basasar da zai haifar da mummunar gaba tsakanin al'ummar tigray da firayim minista abi ahmed wanda ɗan kabilar oromo ne babban attorney general ɗan amurka william ba ya ba masu shigar da kara na gwamnatin tarayya umarnin su binciki tarin zarge-zarge da ake kan tafka magudi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a makon da ya gabata matakin da ya sa ɗaya daga cikin jami'an ma'aikatar shari'ar ya ajiye aikinsa a ranar litinin ba ya aike da wasiƙun ga lauyoyin amurka waɗanda wasu kafafen yada labaran ƙasar da dama suka samu kwafi amma kuma ba sa ɗauke da wani takamaiman misali da ya nuna cewa an tafka magudi a zaben ya kara da cewa za a iya kaddamar da bincike idan akwai misalai karara da suka nuna cewa an tafka magudin waɗanda idan da gaske ne za su iya shafar sakamakon zaɓe na tarayya da aka yi a matakai na jihohi babban attorney general din ya kara da cewa duk da cewa yana da muhimmanci a saurari zarge-zargen da ke da tushe a lokacin da ya dace ta hanya mai daidaiciya yana kuma da kyau jami'an ma'aikatar su yi taka tsantsan su ga cewa sun yi adalci tare da gujewa nuna goyon baya ga kowane bangare ko jam'iyya. shi dai shugaba trump bai amsa cewa an kada shi a zaben ba ya kuma yi kirarin cewa an tafka magudi wajen kada kuri'a a jihohi da dama sai dai bai gabatar da wata hujja da ta nuna gaskiyar hakan ba manyan kafofin yada labarai sun ayyana biden a matsayin wanda suka yi hangen shi ya lashe zaben bisa alkalma da jihohi suka fitar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sawa'i bayan da aka bayyana cewa ana samun nasara a yankunan da ake na neman rigakafin cutar covid-19 kasar brazil ta dakatar da binciken da take yi na neman makarin cutar duk da cewa ta kai wani mataki da yi nisa a ranar litinin hukumar lafiyar kasar da ake kira anvisa ta sanar da dakatar da binciken maganin da take kira coronavac wanda wani kamfanin hada magunguna na china mai suna sinovac ke yi bayan da gwajin maganin da ake yi akan wani mutum ya haifar da wata babban matsala lamarin ya faru ne a ranar 29 ga watan oktoba amma sanarwar da hukumar lafiyar ƙasar ta brazil ta fitar bata faɗaɗa bayananta ba gwajin daga kafin cutar ta coronavirus na gudana ne ƙarƙashin kulawar wata cibiyar bincike da ke sawa polo mai suna butantan shugaban cibiyar dimas covas ya faɗa wani gidan talabijin da ke ƙasar cewa wani mutum da ya amince a gwada maganin a kansa ya mutu amma kuma rasuwar tasa ba ta da nasaba da gwajin kafin cutar tsohon shugaban kasar mali amadu tumani tore ya rasu yana mai shekara 72 a cewar kamfanonin dillancin labarai na reuters da afp tore ya rasu ne a daren litinin a kasar turkiya sai dai ba a san menene ya sanadin mutuwar tasa ba tore tsohon janar din soja ne wanda aka jinjina irin rawar da ya taka wajen samar da sauye-sauye domin ɗabbaka tsare-tsaren demokuraɗiyya a mali da suka hada da shirya zaɓuka shekaru takwas da suka gabata sojoji suka yi wa tsohon shugaban kasar ta mali juyin mulki watanni uku da suka gabata shi ma tsohon shugaban kasar ibrahim bubakar keta da ya gaji taure aka yi masa juyin mulki labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Hukumar kasafta arzikin ƙasa ta Najeriya ta zargi kamfanin NNPC da cire dala biliyan ashirin daga asusun kamfanin iskar gas na ƙasar ba bisa ka'ida ba. kwamitin majalisar wakilai a najeriya kan asusun gwamnati ya buƙaci shugaban kamfanin man fetur na najeriya nnpc malam mele kyari da ya gurfana don ya bata bahasi akan waɗannan kudade da aka cira daga asusun nlng halima abdulrahub daga birnin tarayya abuja ta haɗa muna wannan rahoton Shugaban kwamitin Majalisar Wakilan Najeriya kan asusun gwamnati Wole Oke ya bayyana cewa sun aika wa Alhaji Mele takardar sammaci ne da zumar ya amsa wasu tambayoyi akan binciken da babban Audita Janar na tarayyar kasar ya gabatar kan zargin cire kudade, ba bisa ka'ida ba. Ya ce bayanan kuɗaɗen da aka cire suna kunshe ne a cikin takardun da hukumar raya kuɗaɗe da hukumar kula da kasafin kuɗi ta gabatar wa kwamitin da muka tuntuɓi shugaban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Alhaji Mele Kyari ya yi bayani akan zargin cire kudaden ba bisa ka'ida ba da haka akwai mummunan fahimtar da ake mana amma kuma zahirin shine ya kamata ma fahimci me ma ake nufi da wannan LNG dividend din nan gwamnatin tarayya ce ta ba wa NNPC jari muka sa kuɗi a cikin kamfanin da ake kiranci LNG wannan kamfanin tana business tana sai da gas kuma kowane shekara kamar yadda aka saba ana cire riba daga wannan sana'an a ba wanda suke da jari a cikin wannan kamfanin kuma ana ba da riba kowane shekara amma zahiri shine babu mai da za a je a cire kuɗi daga cikin wannan wannan account din ba tare da sare ba ba tare da dokoki ba wannan kudin ta gwamnatin tarayya ce ba gwamnatin jihohi ba ne kuma gwamnatin tarayya ta zahiri tana da dama a daidai process da muke da su a cire wannan kudin a aikin da za a yi da su saboda ka babu wadda ma za a yi cire kudin gwamnati a ce wai an je an cire ba tare da wani tsari da an tabbatar cewa doka ta ta tanada ba saboda ka ba gaskiya bane game da yajin aikin da kungiyar manyan ma'aikatan man fetur da iskar gas ta Najeriya Pengasan da Nupeng suka shiga Alhaji Mele ya bayyana cewa rigita aka yi ba tare tare da an san gaskiya abin da yake faruwa ba ina ba da tabbacin cewa a yau haka duk tankokin mai da ake aka sani masu ɗauko mai na cikin kasan nan zuwa gidajen mai dukka suna aiki babu depot din da aka daina aiki yau eh, wannan yaji aiki bata shafe su ba babu gidan mai da tana cikin wannan yaji saboda haka wannan yaji aikin da ake faɗa ai mata mummunan fahimta ne kuma hal maganar da ake na yanzu ana ana tattauna da kungiyar fengasan da nufin domin a warware wannan abun saboda haka bai shafi komai ba mutane da suka filgar daga an ji fengasan da nufin sai a dauka cewa za a rasa mai a gefe guda kuma hanarbu Yunusa Abubakar mai wakiltar mazaɓar Yamal ba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya ya bayyana ra'ayinsa game da lamarin zargin da ake wa NNPC. Wannan lamari irin wa'annan tuhume-tuhume shine na ɗaya daga cikin ayyukan majalisa. Shi yasa daga cikin kwamiti na wanda suke karkashin appropriation shine kuma masu yin kasafin kuɗi dokar kasafin kuɗi aka samu wannan kwamiti na public account. To kan wannan lamari ɗaya daga cikin har ayyuka ne na majalisa ko majalisa tana daidai da tunda ta binciki abin da ake kira audit account na ƙasa baki ɗaya wanda shi auditor general na ƙasa ya kawo mata ta gano irin wannan ga query da tuhuma da aka tura to lallai ne ta bincika kuma tana kan hanyar bincike yanzu an karbi takaddu daga revenue mobilization and fiscal commission an karbo takaddu daga wajen ainihin su waɗanda suka yi tuhuma za a duba a ji su kuma nnpc a tambaye su me yasa aka yi cikin kuɗi da aka ce shi natural gas ya ba su 21 billion dollar ya kasance suka ba dala biliyan ɗaya kawai sauran biliyan ashirin ɗin nan ne ya faru da su. Abin jira a gani shine yadda lamarin zai kasance bayan binciken. Halima Abdulra'uf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ƙungiyoyin kare mata da matasa na ƙara dagewa wajen wayar da kan jama'a muhimmancin fahimtar juna don riri ta karancin kuɗin shiga da suke samu a tattalin wannan arziki wanda akasarin talakawan ƙasar ba su murmure daga shi ba. Najeriya mai kimanin mutane miliyan ɗari biyu na da mafi rinjayen jama'a da ke rayuwa ƙasa da mizanin talauci na samun dala ɗaya a kowace rana kimanin naira 360 kenan a canjin gwamnati. Abokin aikinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya nazarci wannan matsalan ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Nan ma taron cibiyar kulawa da iyali ne a unguwar Kubwa Abuja, wato Center for Family Initiative, don nuna bukatar fahimtar juna tsakanin magidanta da matansu musamman ma kasashe masu tasowa da ke fuskantar radadin tattalin arziki. From my standpoint, of violence against anybody, whether is a man, is a woman, or anybody at all. Shugabar cibiyar Princess Osita Oleribe ke karfafa yaƙi da cin zarafin mata da yara, kazalika da yaƙi da fyaɗe da ke neman zama ruwan dare game duniya. Wani abu ma da ƙungiyoyin kan taɓo ya haɗa da yadda yara ko masu rikon yara kan gana wa yaran azaba da sunan horo ko kuma don dalilan ƙin jinin yaran. children in the class didn't want to go near a child. And the teacher was like, what? Why won't you go near him? Why won't you sit on your seat? He said, no, we can't sit here. The boy is mad. Oleribe ta bada misalin wani yaro dan firamare a yankin Sule jajiyar Neja da yara ke zama nesa da shi inda da aka bincika sai aka samu wani gimbo ne a hannunsa. da ya rufe sakamakon yadda mahaifiyarsa ta kona shi da dutsen guga don wai yana yi wa yayansa reni tuntubar iyayen don yi musu nasiha ya sanya su cire ma yaron daga makarantar ga ra'ayin wasu iyaye a taron sunana gideon peter wannan labarin da ɗazu wata mata ta bada wani hi abinan wanda yaro mamanta kona mar hannu domin yana renawa yayan shi ya kamata iyaye su gane cewa in yaro yana girma akwai halaye kala-kala wanda yara suna da shi wanda ma ba mai kyau bane amma kuma yaran ta ne tarbiyya ba lallai sai kayawa yaro rauni ba uh, florence shiru sani ce wannan lokacin da muke tilas kowa ya yi cotton coat according to sa akwai recession so inda za a yi managing yanzu shine kowa na duba in muna cin rice kamar three times da za a rage shi maybe once or twice don za ka duba ka san wajen da za ka saya uh, kaya da sauki mu yi managing kuma shi na aiki ni ma na aiki ai contribution na dukan mun to sai an ji haka na akwai batun dorawa yara ayyukan kwadago da suka fi karfin su da kuma kalubalen shan miyagun kwayoyi nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya to bangiji allah ya kama fita ta alkhairi daga nan bari kuma mu a kudancin najeriya inda kwamitin sauraron bahasin zargin cin zarafi na jama'a da rundunar 'yan sanda ta sas ta yi ya fara wani zama. Hassan Umaru Tambuwal na ɗauke da ƙarin bayani. Mitin da gwamnatin jihar Ogun ta kafa don binciken musgunawar da ake zargin 'yan sanda aikata wa jama'a farar hula ya fara zama a birnin Abeokuta fadar gwamnatin jihar Ogun. Mai shari'a Solomon Olugbemi memorabus ne shugaban kwamitin binciken na gano gaskiya. Mai shari'a Solomon Olugbemi ya ce yana ba da tabbacin cewa wannan kwamitin bincike kwamitin kwamiti ne na gano gaskiya kawai kuma ba zai yi bita da kulli ba ga wani jami'in 'yan sanda. Kwamiti ne na gano gaskiya kawai idan kuma kwamitin ya gano gaskiya zai baiwa gwamnati shawara ga matakan da za ta dauka Daga nan sai ciyaman din kwamitin gano gaskiyar ya buƙaci lauyoyi da kada su yi amfani da dabaru wajen jawo tsaiko ga shari'a. Shi ko kwamishinan shari'a na jihar jihar Ogun Musa Bolahan Adeniran wanda ya wakilci gwamnan jihar Ogun Dako Abewodun a wajen kaddamar da kwamitin ya ce gwamnan na jihar Ogun zai baiwa kwamitin taimakon da yake bukata don cimma nasara. Mishinan shari'ar na jihar Ogun ya ce mai girma gwamnan jihar Ogun ya ce zai taimakawa kwamitin. Kana ya bukaci jama'a da su miƙawa kwamitin duk wata shaida da hujjar da suke da da ita don tabbatar da gaskiyar ikirarin su. Shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Ogun, barista Joseph Ogunni ya ce kungiyar su ta lauyoyi za ta tallafa wa waɗanda ba su da nauyin aljihu wajen binciken da ake yi don gano gaskiyar musgunawa da ake yi wa jami'an 'yan sanda. Jirgin musgunawa jama'a da ake yi wa 'yan sanda dai ya jawo zanga-zanga a sassan Najeriya wanda ya sanadiyar mutuwar wasu jami'an 'yan sanda da farar hula ciki har da sojoji. Tuni dai kwamitin gano gaskiyar zargin da ake yi wa 'yan sanda na kuntatawa farar hula a jihar Ogun ya karbi korafe-korafe guda arba'in a jihar ta Ogun. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba. A yanzu haka dai dubban mata da yara ƙanana ne suka shiga wani yanayi na tangaririya a sakamakon yadda 'yan ta'adda ke tarwatsa gidajensu a garuruwa daban-daban da ke yankin arewacin Najeriya. Wannan al'amari dai ya jefa mata da yaran cikin fargaba da kuma ƙalubalen neman abincin da za su ci. Malama Salamatu Muhammad wata uwa ce kuma 'yar jarida da ta taɓa samun kan kanta cikin irin wannan yanayi na tashin hankali a yankin birnin gwari ta jihar kaduna kai lallai ana shiga cikin matsala sosai ba kaɗan ba a lokacin da aka shiga irin wannan yanayi za ka ga mata da yawa suna fuskantar kalubale da dama musamman ta fannin um, wurin samun abincin da yaransu za su ci saboda in aka shiga irin wannan yanayi za ka ga ana samun karancin abinci sannan kuma um, ana samun matsalan kula da lafiyan yara saboda wa'yansu yara sukan zamanto traumatized suka shiga irin yanayi na firgici dangane da abubuwan da suka gani ko ganin gawawaki ko ganin eh, jin harbin bindiga abinda ba su saba gani ba. yanzu kina zaune a jihar Niger amma eh, na san kin san abubuwan da suka faru yankin birnin Gwari a Kaduna ya kika kalli irin wannan abubuwan yanzu kuma a Niger ma irin wannan matsala tana faruwa kina ganin irin matan nan da yara masu irin wannan tashin hankali a kwarai da gaske da dama kuwa domin a times aka samu eh, kamar misali a binnin gwarin haka ban mantawa akwai lokacin muna garin lokacin da wasu 'yan bindiga suka zo suka kai hari a bankunan da ke kan hanyar eh, binnin gwari to lagos suka kai eh, hari ga bindiga ranar mun ga tashin hankali wasu ba suka ce sun dauka tashin alkiya ama ne ya zo saboda kawai cikin dare ne sai dai kawai zaka ga tashin alburushai a sama sun yi jajazir mutane wasu ma sun kwashi kayayyakin su sun sanya hannu a kasar rasa inda za su shiga. menene kike gani ko kuma shawara akan mai da hankali irin waɗannan mata da yara da suka shiga irin wannan matsala wani irin abu ne kike ga ya kamata a yi musu ko daga hukumomi ko kuma masu hali eh ya kamata a ba su kula sosai ya kamata a tallafa musu sosai ta fannoni da dama kamar yadda na ce. to akan wannan matsala dai wasu kungiyoyin ƙungiyoyin mata musulmai suka shirya wani taron addu'o'i na musamman a masarautar Kwantagora ta jihar Naija a ƙarshen makon nan bisa la'akari da yadda yankin ke fuskantar irin waɗannan 'yan bindiga kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin taron matan Aishatu Husaini ta yi ƙarin bayani. musababin haɗin wannan taro shine kira zuwa ga al'umma mata musulmai baki ɗaya mun kuma haɗa shi ne domin mai addu'o'i wa'annan makasudodin bala'o'in da ke tun karo mu cewa muka ga mu mata ne kuma muke haihuwan shehonnai fastoci da duk mai kirki da marasa kirki cewa kasancewa saboda matsayin uwa muka haɗu duka mata musulmai baki ɗaya kowa ya rike aƙidarsa amma za mu haɗu jami'a ɗaya baki ɗaya mata musulmai mu yi addu'o'i mu yi saukan alƙur'ani mu yi addu'o'i domin samun nasara daga wa'annan masifu? Tsohon dan majalisar dokokin jihar Niger, Honorable Usman Musa, ya yi karin haske akan yadda waɗannan 'yan bindiga suke sheke ayarsu a yankin. Kasan koro na tabbatar maka akalla ƙididdiga nuna cewa sama da gari goma sha takwas wanda sun tashi da ana sallan juma'a a garuruwan yau in ka je ba ganin kowa. sun tafi ba mutane a wurin kap sama da gari goma sha takwas diga nuna haka saboda haka duk sun watse idan ka bar bayan kwatankwaro ka zo mangwaro ka zo wamba to goma ka iska daidai ko daga nan sai kasuwa garba to sai kuma wani ƙauye can dogon dawa duk kingin ƙasan ba kowa can. yanzu su kashe mutane suke ko kumini ne. a ba abin da ba sa yi domin suna kashe mutane in suka kashe su ɗauki wasu a yi garkuwa sun ga daman su zo gida su kashe mutum guda su ɗauki wasu mutane su je ce kuma sai an ba su gudu dole a ba su a gaskiya abin ya ta'azara to ha abin ya gangaro ya zo kasan gunduman bobi a halin da ake ciki yanzu gunduman bobi kawai kusan sati bai suka wuce idan ka je oraga an kwaci mutum sama da mutum tara a unguwar makama duk dai masautan oraga ne haka yanzu haka oraga ba kowa unguwar makama ba kowa to dajin nan kuma idan ka duba cikin dajin bariki daga berin zuwa ma'undu duk dajin bariki ne kusan ba sahiyan da ba za a ɗauki mutum a wurin ba ko a ce an kashe babu wannan sahiya ɗauki magona su ɗauki mutum goma sha biyar suka wuce indago su kashe mutum uku suka ɗauki mutum goma sha takwas rana ita yau kuma suka bulla a shadaɗe nan wani ƙauyen unguwan cinama alar nama suka ɗauko wasu mutane suka bullo shadaɗe suka ɗauki wani a nan da suka kashe mutane kuma uku mutane hudu ciki har da ƙaina a ciki saboda haka a gaskiyar magana babu daɗi sam sam sam abun a zahiri muna son gwamnati ta shigo ciki sosai sosai gwamnati ta shigo ciki amma yadda ake abun a gaskiya ba resort. To hukumomi a matakai daban-daban dai na ikirarin daukar matakin shawo kan wannan al'amari da ma kokarin taimakawa mata da yara da 'yan bindigan suka raba da mahallansu in ji babban daraktan hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Naija Alhaji Ibrahim Inga. Abu na farko dai mai girma gwamnan jihar Naija kowane lokaci wani iftila'i ya faru yana samun concern most especially mata da ƙananan yara da tsofaffi don duk inda iftila'i ya faru waɗannan mutane da lissafa ma su mm. sukan ji shiga cikin wani yanayi mara daɗi kuma kawo yanzu muna bakin ƙoƙari a gwamnatance na ganin cewa gwamnati ta taimaka ganin yadda za a yi mutanen da su shiga wani mawuyacin hali da ya wuce abin da za a iya musanta ba. To yanzu Kawo yanzu kuna da wani adadi ko kuma wani kiyasi na yawan mata da yara da suka shiga tangaririya a sakamakon irin wannan matsala musamman a arewacin Niger din nan. Abin da muke fama da shi a figures din nan kullum karuwa suke yi sannan wuraren da wa'annan 'yan ta'adda ke aikata wannan mummunan aiki ƙara yaduwa yake yana kara bazuwa. Yanzu abin ya bazu ainin fiye da yadda kake zato ta bangaren mariga yanzu hit ne ya fi komawa wurin ya shiga har nan wajen kwantagora abin ya bazu yadda muna ta fama dai abin ya wuce yadda kake zato ko kake lissafi don a kullum aka waye gari in dai za ka iya bi ka bincika ka kididdige babu sahiya ta Allah da za a ce maka ba a ɗauki wasu mutane ko kuma wa'annan maharasan kai hari a cikin wa'annan ƙananan hukumomi da na lissafa maka ba ana kashe makudan kuɗi wajen samar da tsaro amma bahaushe ya ce idan dambu ya yawa baya jin mai. Fata dai Allah ya kawo ƙarshen wannan tashin hankali da a yanzu yake neman mamaye yankin arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To baya ga rahotonmu na musamman yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kungiyar kwallon kafa ta Benfica da Lisbon ta ƙasar Portugal da 'yan sanda suka kaiwa samame da zargin harkokin cin hanci da rashawa da halatta kudaden haramun da yin safar 'yan wasa ko sayan 'yan wasa ba a kan ka'ida ba da ma shirya wasanni ba da niyyar a yi wasan gaskiya ba kenan da cogen wasa wannan kucen 'yan sandar na ƙasar Portugal ya shafi kulob din Benfica ta Lisbon da club din San santa clara kuma kungiyoyin guda biyu dukkansu na bugawa ne a rukuni na farko na league professional ta kwallon kafa ta kasar portugal matashin nan dan kwallon kafa na club din fc barcelona na kasar spain ko spain dan shekaru goma sha takwas da haihuwa cewa da ansu fati zai cewa filayen wasannin kwallon kafa na akalla tsawon watanni hudu a nan gaba sanadiyar shin ciwo da ya yi a wasan da club din na fc barcelona barcelona nashi ya yi a ƙarshen makon da ya gabata a ranar asabar da betis sevi wasan da fc barcelona ya lace da ci biyar da biyu a ranar asabar bakwai ga watan novemba da ya gabata an sufati ya ji ciwo ne ga gwiwarsa ta hauni a shekarar bana da an sufati matashin da tauraruwarsa ke kyallawa a filayen kwallon kafa na ƙasar spain yanzu haka ya saka cibiyar a raga kuma ya ba da kwallaye guda biyu da aka kai su a raga a wasanni goma da shiga na La Liga na kwallon kafa na kasar Spain na wannan shekara ta bana. Ita ko hukumar kwallon hannu ta duniya ta tennis ta hiddo sabon jadawalin jerin 'yan wasanni mafifice da kwazo a wannan shekara ta 2020 a kwallon tennis a filaye daban-daban na duniya inda bangaren mata shile Berti 'yan kasar Australia ce ke kan gaba sai Simona Alep 'yan kasar Romania a matsayin ta biyu yayin da Naomi Osaka 'yan kasar kasar japan take matsayi ta uku sai sofiya kenan yan kasar amurka tana matsayi na hudu a bangaren maza kuwa jadawalin na hukumar kwallon tennis ta hannu ta duniya na wannan shekara ta ishirin ya jera novak djokovic dan kasar sabia ko sarbi a matsayin na daya sai rafael nadal dan kasar spain ko spain a matsayin na biyu yayin da dominic thiem dan kasar autrichia ko kuma autrish a matsayin na uku sai roger federer dan kasar swiss ko switzerland a matsayin na hudu za mu karkare labarin wasannin mu na ranar yau ne da wasannin tseren formula one inda hukumar da ke shirya wasan tseren motoci na formula one ta soke tseren mota da ya kamata a ci yawa kana kasar vietnam a wannan shekara musamman a birnin hanoi a ranar biyar ga watan afrilu da ya gabata ne kamata a gudanar da wasar amma aka ɗage har zuwa wani lokaci saboda cutar coronavirus ta gama duniya da ta hana a gudanar da wasanni a dukkan fadin duniya to wasan dai ba zai wakana ba kwata-kwata a wannan shekara ta 2020 a wani zaman taro da hukumar ta tseren motoci na formula 1 da za ta yi a gobe laraba idan allah ya kai mu za ta tabbatar da sabon jadawalin gudanar da wasannin kuma na vietnam din ba zai shigo ba haka ma hukumar ta duniya mai shirya wasan tseren na motoci na formula 1 ta ce wasan ba shi cikin kalandar wasannin tseren adadin motoci na shekara mai zuwa da da ishirin ɗaya idan Allahu ya kai mu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar niger sauraro a daidai wannan lokaci muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. a yau talata kotun kolin amurka ta saurari muhawara kan yunkurin da 'yan republican ke yi na soke dokan nan da ta samar da tsarin kiwon lafiyan nan mai rahusa da ake kira affordable care act da ingilishi sauraron karan na zuwa ne makonni bayan da mai shari'a amy coney barrett ta kama aiki a kotun wanda hakan ya ba masu ra'ayin mazan jerin jayin kujeru shida yayin da masu sassaucin ra'ayi ke da kujeru uku wani babban abin takaddama kan wannan shari'a shine yadda dokar wacce aka samar a shekarar goma. ta buƙaci mafi akasarin jama'a da su sayi inshorar lafiya ko kuma su fuskanci hukuncin tara a ƙarshen watan yunin baɗi ko farkon watan yuli ake sa ran kotun za ta yanke hukunci kan wannan shari'a ƙungiyar tarayyar afirka ta au ta yi kira da a tsagaita wuta a arewacin ƙasar ethiopia inda rahotanni ke cewa dakarun tarayya da ke yaƙi da hukumomin yankin tigray sun karɓe ikon wani filin jirgin sama a yau talata yayin da wasu dakarun yankin suka karɓe ikon wani sansanin sojin gwamnatin yankin kusan mutum biyar ne suka tsere wa gidajensu suka shiga ƙasar sudan yayin da hukumomin yankin na sudan suka yi hasashen adadin masu gudun hijira zai karu a nan gaba ɗaruruwan mutane ne suka mutu a hararen sama a faɗan da ake yi wanda wasu ke fargabar zai iya jirkicewa ya koma na yakin basasar da zai haifar da mummunar gaba tsakanin al'ummar tigray da firayim minista abi ahmed wanda ɗan kabilar oromo Babban Attorney General ɗan Amurka William Ba ya ba masu shigar da ƙara na gwamnatin tarayya umarnin su binciki tarin zarge-zarge da ake kan tafka maguli a zaben shugaban ƙasar da aka yi a makon da ya gabata. Matakin da ya sa ɗaya daga cikin jami'an ma'aikatar shari'ar ya ajiye aikinsa. A ranar Litinin ba ya aike da wasiƙun ga lauyoyin Amurka waɗanda wasu kafafen yaɗa labaran ƙasar da dama suka samu kwafi. Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gratiam. ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya bis salam